أشيرين دا أكو وطن جبال الآخرة هجراء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دار داري حدود دا ترى أشيك آه، بدا كرتمنا كتاب الموطة برواية يحيى بن يحيى الليث رحمه الله لتابنا الإمام آه، أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله آه kan babi wanda yake bayani game da wajabcin sake alwala a sakamakon sababi na fitar almazi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء من المذي حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن البقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليمضح فرجه بالماء وليتوضأ لدعاء الصلاة آه. الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله yace babul wudu'i min al-madhi babi da yake bayani game da cewa alwala tana warwarewa sabbin fitar mazi wato idan mazi ya fita to ya zama dole a sake alwala a kitabul الموطا Suwaid bin بن سعيد الحدثاني رحمه الله سيدو تشيوى باب ما جاء في الوضوء من المضي وتباب da ya kunshi abin da ya zo na dalili kan cewa za a sake alwala a sakamakon fitar wato ainihin mazi من المضي من أنا من للسبب من للسبب أي بسبب خروج المضي سبب فتر وتعينش المضي wannan shi yake bayuwa zuwa ga cin mutum ya sake alwala yayin da bai sallah li'annal madiya naqidun min nawaqid wudu saboda shi ma almazi ɗaya ne daga cikin ababe da suke warware alwala yayin da suka ainihin faru saboda haka min ce li sabab kamar yadda Allah ce mimma khati'atihim udkhilu nar mimma ay bi sababi khati'atihim tunda asalin ayar. min ma min ma to sai aka yi idghabun nun fil mim sai zanto mimma amma min ma ne ma din kuma sila ma din sila kamar kala amma qalilin la yusbihunna nadimin amma ay sila لنت لهم فبرحمة فبما نقضهم نفاقهم وكفرهم فبما نقضهم نفاقهم لعناهم وكاغا لما مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم كينان أي بسبب خطيئاتهم سبب كورا كورا wannan shi yasa aka dulmiyar da su ta fuskar hallakarwa cikin ruwa kuma karshe aka shigar da su cikin wata wuta mai girma a sakamakon sababi na fitar almazi eh, almazi ko ka ce almazi ko kuma ka ce almazi almaziyu ko ka ce almazi wasu masu kan kai shi luga uku almaziyu almaziyu almazi amma luga biyu su ne suka fi inganci lugar almaziyu da kuma lugar almaziyu an gane ba a kamar yadda ya gabata shi al mazi wani ruwa ne da yake fita yayin faruwar shahawa sakamakon wasa ko kallo ko tunanin abu sannan ruwan ya fi karkatuwa zuwa ga fari an gane ba sannan yana da gautsi an gane yakan fita ba karama da mutum ya ji fitarsa ba mun gare ba amma ya fi fita ta fuskar yawa ga mata wato mata sun fi saurin fitar da almazi sama da maza wannan shine abin da al-imam an-nawawi rahimahullah ya ambata cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim yayin da yake bayani shi wannan hadisi a kitab al-hayd fi sahih muslim hakaza arrafa al-madya an gane sabanin al-wadi an gane ba kuma قال حدثني يحيى عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله يتي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله آه، أبو النضر آه، شين سليمان بن أبي أمية سليمان بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله شي عمر بن عبيد الله التيميني من جانبه التيمي عن سليمان بن يسار عن المكداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب آه، للي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره يا أمر تشيء المكداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya tambaya mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anir rajuli game da mutumin da idza dana min ahlihi idan ya kusanci iyalinsa ta fuskar wasanni fa kharaja minhu al-madhi to sai al-madhi ya fita daga gabansa ma za alai me yake kansa na hukunci kala aliyun radiyallahu an sai ali radiyallahu an ya bayyana sabab a da dalil da ya sa ya umarci al mikidad bin al-aswad radiyallahu an kan cewa tambaya masa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi bai yi kokarin ya tambaya da kansa ba fa inna indi nata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce domin a wurina akwai yar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato ina auren yar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ce Fatima radiyallahu anha kamar yadda yazo cikin sahihi muslim a kitabul haid cewa min ajali fatima min ajali fatima saboda fatima radiyallahu anha tana matsayin mata gare to wannan sai sa kunya dole za ta kara karfafa gashi kuma abin ya shafi yanayin zamantakewa ce ta iyali miji da mata wa ana astahi an as'alahu alhalin kuma ni ina jin kunyar in tambayi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda min ajali ibn min ajali ibnati ay min ajali fatimata radiyallahu anha wa ana astahi wannan lugatu tamim kenan akwai luga biyu akwai lugar ah, biya'in wahida akwai kuma lugar biya'ain ah, lugatul hijaz ita ce biya ayin wa ana astahayi mun gane ba ya zo biya ayin da awi biyu kamar yadda yake cikin uh, sahih bukhari sahih muslim musnad al-imami ahmad bin hanbal sannan ya zo kuma biya'in wahida wa ana a mun gane ba wannan lugatu tamim lugatu tamim saboda haka لغة الحجاز هي أفصح اللغات من جانبه آه، في هذا الباب ده هذا القرآن يستيزو ده, ده لغة الحجاز بيزو بلغة تدنب الله شيء إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كاجا لا يستحي بيشي لا يستحي بقى la yastahi to wannan ala lugatil hijaz kenan قال المقداد سي المقداد رضي الله عنه يتي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك سنتم بي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمد هكا فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace idza wajada zalika ahadukum idan daya daga cikin ku ya samu haka wato irin wannan ta faru gare shi to ga hukuncin da yake kansa falyambah wannan shine a jawabin shar mun gane ba idza wajada idza shartiyya jawabin shar falyambah kenan idan wancan ya abku ga abin da zai biyo baya falyanbah farjahu bilna to lalle ya wanke al'aurarsa bilna'i da ruwa farjahu al'aura ke an gane ba to shi a alfarj idan ya zanto mun dauke shi min haisun lura to kaga daga alin firaj sai zanto dukkan wani abin da yake mai tsaga kina ya shafi gaba ya shafi baya mun gane ba baya ma an yi ce masa ne alfart min haisu lura amma min haisu urf to kenan aka ce alfart ana nufin gaba an gane ba sauraka lugatan wa urfan to kaga anan me ake nufi ana nufin me a urfan sauraka shine gaba dikin wal yatawadda kuma lalle yayi alwala wudu'ahu lis-salati alwalassa da yake yi lis-sala domin sallah wannan domin kawai tunanin ah, cewa anan ana nufin alwudu'u shar'i ba alwudu'u lugawi ba an gane ba ana nufin cewa lalle fitar almazi to yana bata alwala kan cewa da ake lalle yayi alwala mutum ya tunana ana nufin kawai wankewa tsabtacewa to da manzo Allah ce wudu'ahu lis-sala wannan sai yake ne me ana nufin alwudu'u shar'i ba wai alwudu'u lugawi ba saboda alwudu'u lugawi alwudu fi lugha min alwada'ati daga alwada'a wa hiya nazafa wato ainihi shi shine tsaftacewa wanke abu kusan da wani abu na dafki kusan da kazanta an gane ba to da haka za a iya ce alwudu ana nufin wanke abu tsaftace shi amma idan aka ce alwudu fi shir'a fi lughati shir'a la fi lughati al-arabiyya to ana nufin me alwala dai wadda aka sani alwala wadda aka ainihin sani to wannan za mu ga cewa al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah ya kawo wannan hadisi ta hanyar abin nada salim bin abi umayya maula عمر بن أبيد التيمي شيكما عن سليمان بن يسار شيكما عن المكداد بن أمر المشهور بالمكداد بن الأسود رضي الله عنه آتوا سليمان بن يسار بيجدق المكداد بن أمر كنا قيسا مرمي وجود الانقطاع bainahuma akwai yankiya tsakani dole a sami alwasita labudda min wujudil wasita bainahuma dole a sami tsani tsakanin shi Sulaiman bin Yasar da Al-Miqdad bin Amr to kuma haka shi wannan hadisi yazo ta dukkan hanyoyin waɗanda suka rawaito hadisin ya zanto hanyoyin kuma suna tikewa zuwa ga shi al'imam abu abdullah malik bin anas malik bin anas al'imam abu dawud asdistani ya fitar da shi wannan hadisi cikin sunani abu daud هكا آه، الإمام النصائي فيما كدش تكنز من النصائي آه، الصغرى الكبرى هكا الإمام ابن ماجه يا كدش تكنز من ابن ماجه آه، هكا الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني يا كدش تكن مصنف هكا الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني يا كدش تكن مصنف حكى الإمام الشافعي رحمه الله يأخذ الشيء كتاب الأم وما كانوا تكم مسند الشافعي بترتيب السندي حكى أين شن الإمام ابن خزيمة يأخذ به تكين ابن خزيمة حكى الإمام ابن هبان يأخذ به تكين ابن حبان حكى الإمام البيهقي تكين أصنان الكبير da kuma asnan asnan sagir ko kace asnan sughura da kuma dukkaninsu min tariki malik bin anas zuwa ga abin nadar maula umar bin ubaid zuwa ga suleiman bin yasfar zuwa ga al-mikidat bin aswad an gane ba tare da wannan yankiya ne to kamar yadda al-imam abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i rahimahullah ya faɗa kamar yadda yake cikin sunan na harmala wanda al-imam al-bayhaqi ya kawo cikin ma'arifatu sunan wal asar kuma ya tabbatar da magana cewa haka take cewa ruwayar Suleiman bin Yasar zuwa ga Al-Miqdad bin Aswad ruwaya ce yankakkiya ma'ana bai ji daga gare shi ba bai ji daga gare shi ba haka kuma al-Imam uh, Ibn Abdul Bar an-Namari cikin at-Tamhid da cikin uh, al-Istidkar لدي جماعة من المحدثين رحمة الله على الجميع الإمام آه، أبو حاتم آه، محمد آه، ابن حبان البستي رحمه الله تكن الصحيح المسند التقاسيم والأنواع وندي شهر الصحيح لابن حبان رحمه الله شيء أنا يا تفاكنتي وسليمان بن يسار يا جدك المجدات bin al ya yace saboda al-miqdad bin al ya rasu hijira suna da shekara 33 33 ya bar duniya 33 ya bar duniya shi kuma Sulaiman bin Yasar wato ya bar duniya hijira tana da shekara 94 94 ya bar duniya kenan kaga ya riski al-miqdad eh, bin amr yana dan shekaru takwas zuwa tara bai karasa goma ba an gane a wannan bayanin da shi al-imam ibn hibban rahimahullah yayi yace saboda haka eh, wannan yana nuni akan cewa ya ji daga gare shi ya ji daga gare shi eh, saboda mutukar yaro zai iya kiyaye abin da ya ji ya gane an ce masa kaza ya gane an faɗi an faɗi kaza ya gane an furta kaza to abin da ya rawaito a wannan lokacin za a karbe shi ko da ɗan shekara biyar ne ko shida ko bakwai ko sama da haka ko ƙasa da haka an gane shi yasa al-imam uh, abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari ya kulla babi a kitabul ilm cikin sayi bukhari yake cewa babun mata ya sihu sana'u saghir a nusukha ta al-kushimihani wato ruwaya ta sayi bukhari lil imam al-kushimihani sai ya zo cewa babun mata ya sihu سماع الصبي الصغير بزيادة الصبي من جانب أي للمبالغة في البيان domin kaiwa mutuka wajen bayyana cewa yaron ake nufi to karkashin haka sai kawo hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim yana ba da labarin cewa ya taho yana kan jaka ta mace ya wuce tsakankanin sahu manzo Allah yana mutane sallah amina sai ce wa ana yawma idin qadina haztul lihtilan alhalin ni a wani lokacin ina dab da balaga bai balaga mu kenan ma'ana yana yaro amma kuma kaga ya bada ruwayar abin da ya afko a lokacin kuma a yi mai an karba sannan kuma sai kawo hadisin uh, Mahmud uh, bin Rabi' wanda yake cewa na kiyaye na hankalci na lura na kula na gane wata furza ruwa da manzan Allah ya yi a fuskata alhalin ni a lokacin ina ɗan shekara biyar ina ɗan shekara biyar ka kuma an karɓi mai an karɓi ruwa ya? duk da yake wasu daga cikin malamai suna gan cewa a ƙallu sinni tahammul mafi karancin shekaru wanda mai ruwaya in yi ba da ruwa za a karba shine shekara goma sha biyar wanda wannan shine abin da ya haya bin ma'in abu zakariya imamul jahi wa ta'dil shi ya tafi a kai ya kafa dalili da hadisin abdullah bin umar wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim lokacin da ya nemi cewa a bashi damar zai halarci razwatul uh, khandaq ghazwatul ahzab a lokacin ya cika shekara biyar sai manzo Allah ya ya cika shekara goma sha biyar sai manzo Allah ya bashi amma a ghazwatu da ya nemi cewa zai je yana dan shekara goma sha hudu manzo bai yi ba bai ba shi dama ba amma yayin da ya kai sha biyar sai manzo Allah ba shi dama halarta to sai ya habi mai kace to wannan dalili akan cewa aqallu sinni tahammul shine shekaru goma sha biyar to sun tattauna da al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani wanda al-Khatib al-Baghdadi eh, ya kawo cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilm riwaya to da aka ambata wa al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wannan magana da ya ce a wannan ai ana batu ne filkital game da yaki ce game da yaki amma wannan fi babil kital la fi babil ruwaya amma fi babil ruwaya shine mutukar zai kiyaye zai gane abin da ya ji shi kenan magana ta gane za a karba wanda wannan kuma shine abin da yake daidai shi yasa al-khatib ya kawo ruwayoyi da suke tabbatar da haka cikin alkifaya fi ma'arifatul usuli ilmi ruwaya kenan kaga bisa bisa wannan kenan yin wannan bayanin da shi al-imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullah yayi kenan Sulaiman bin Yasar ruwata ne karbabiya ce kenan daga al-Miqdad bin Awr ko da kuwa a lokacin yana din shekara takwas ne ko shekara bakwai ko shekara shida a bisa bayanin da a bisa bayanin da an gane tunda kenan zai zama da suleiman bin yasa an haife kenan hijira tana da shekara ashirin da hudu shi kuma almikida bin amur ya rasu tana shekara talatin da uku mun gane ba a ashirin da hudu cikin talatin da uku aka cire ashirin da hudu nawa ya rage kaga tara kiyar kaga shekara tara kiyar wannan bayanin da shi al Ibn Hibban ne to amma wannan bayanin ah, ba karbabbe ba ne shi yasa al'imam ah, Abu Abdullah ah, Shamsuddin zahabi zahabi rahimahullah cikin siyaru a a'lamin nubala yake cewa wannan ruwayar magana cewa wato ainihin uh, suleiman bin sa ya rasu hidda tana da shekara 94 a matsayin cewa magana ce shaza bata inganta ba bata inganta ba al bukari ya fitar da wannan magana cikin uh, a tarikh as masu cewa 94 yi ne ya yi rasu ya fitar da cikin at-tariqus sagir al-imam bukhari rahimahullah to al-zahabi cikin siyaru alamin nubala ya ce shazza ce ma'ana ghairu maqbula ba gababbiya ba ce ku kiyaye wannan magana ta al-imam ibn hibban cikin sa ibn hibban to shi al-imam ibn hibban kuma da kansa a kitabu thiqat a kitabu thiqat harfu sin yayin da yake bayani kan shi Sulaiman bin Yasar ابو عبد الله هو آه، آه، ابو عبد الرحمن هو ابو ايوب لدي كلمة في شهرة وما ابن لما في ايوة ابو وتعيني شين عبد الرحمن ابو عبد الرحمن تمرين دا ابن عبد البراء النمري يفعل سكن التمهيد بما في الموطة من المعاني والأصاني رحمه الله سيا أم بكتشيوا وسطنتي يا رسول الله شكرا تيري da tara wasu kuma sun ce ya rasu hijira suna da shekara ɗari da hudu an gane sai ce wasu kuma sun ce ya rasu hijira suna da shekara ɗari da goma bai ambaci wacce magana ba wadda ya kawo a cikin sai bin liban sai ce to waɗanda suka ce ya rasu hijira suna da shekara ɗari da goma sai ce ce asahu wannan shi ya fi inganci wannan shi fi inganci sai kuma ya ce a haihuwarsa shi suleiman bin yasar hijira tana da shekara 24 aka haife shi 24 aka haife shi ya rasu kuma 110 a lissafin wa shi alima bin hibban a kitabun fika to shi kuma al-miqidat bin amr ya rasu tana da shekara 33 33 shi kuma ya suna da shekara 110 yana da shekara 73 a duniya to nawa zai baka kenan nawa zai baka a bisa wannan hmm? kaga a bisa a bisa wannan bayanin zai baka kenan cewa wato almikidar bin amr ya ba duniya da shekara hudu sannan aka yi suleiman bin yasa sannan aka yi suleiman bin yasa to ya ga tayar ne da gare shi a bisa wannan bayanin da shi alima bin ibana a kitabu fika an gane amma abin da yake mafi shahara shine ya rusu ya tana shekara 107 bakwai kamar yadda ibn sa'ad ya ambata a kitab at-tabaqat al-imam bukhari at-tarikh al-kabir ibn abi khaisama cikin at-tarikh al-kabir yahya bin ma'in abu zakariya jama'a ne min al-huffaz to da ɗari da bakwai an gane aka haife shi a 107 ya rasu yana da shekara 73 shi kuma almikida ya rasu 33 an gane to an ka cire 73 cikin 107 to zai baka kenan cewa ya bar duniya shi al-mikidar bin amur da shekara daya sai aka haifuwa suleiman bin isra wato an haife shi kenan a karshe-karshen halifancin usman bin affan shekara 34 an gane ba shekara nawa 34 karshe-karshen kaga halifancin usman bin affan tunda kaga an kashe usman bin affan hijira tana shekara 35 to kaga bayan ya wasu da shekara daya kafe to kaga sai ya zai ne daga gare shi kaga ba zai yi ba da haka kaga akwai akwai a an gane akwai a rinki ba to ya zo ta wata hanya min dariki abdullahi bin wahab al-imam muslim ya fitar cikin littafinsa sana sahih muslim haka al al'imam nasa'i shi ma ya fitar cikin sunan nasa'i as-sughra da sunan al-kubra haka al'imam ibn Khuzaima ya fitar cikin sahih ibn Khuzaima nasu haka al'imam abu abdurrahman abdullahi bin ahmad bin muhammad bin hanbal al ashebani cikin zawa'idul musnad na babansa al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah haka al'imam al al-bahaki shi ma fitar cikin asunan kabir da kuma ma'arifatu sunan wal zuwa ga makarama bin bukair ana abihi ga babansa bukair zuwa ga suleiman bin yasar zuwa ga abdullahi bin abbas zuwa ga abdullahi bin abbas kamar yadda muka ambata a rana ita an gane ba kage kenan wasu daɗin shi ne wa abdullahi bin abbas kamar yadda yake a wannan ruwa ne amma za mu ga kuma ta hanyar makarama bin bukair ana abihi bukair to batun cewa makarama ya ji daga babansa ko bai ji ba to nan ma malamai sun tattauna jama'atu min al-huffaz sun tafi akan cewa makarama bai ji daga babansa ba irin su al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal irin su al-imam yahaya bin ma'in irin su al-imam ali bin abdullah bin ja'far al-madini wanda al-imam dar qutni ya ambata littafin sa at-tatabbu at-tatabbu an tambayi shi makara cewa shin kaji daga baban ka a ban ji ba wanda kuma al-imam an-nasa'i ya fita cikin as-sunan al-kubra kamar yadda yake cikin tuhfatul ashraf ta hanyar al-lays bin sa'd an gane ba har zuwa ga Suleiman bin Yasar a matsayin ne mursala kamar yadda al-Imam Malik ya rawaito kuma sannan al-Imam An-Nasa'i yayi bayanin cewa wato ainihin makarama bin Bukair bai ji daga babansa ba to akwai ruwaya daga al-Imam Malik bin Anas rahimahullah cewa makarama bin Bukair an tambaye shi kaji daga ke yace eh naji kenan ka gari ta wannan ruwaya ya tabbatar kenan to sai zamanin ruwayar kuma zuwa ga imam ta zo ta hanyar isma'il bin abi uwais wannan shi isma'il bin abi uwais ruwaya sa wajen sahih bukhari ruwaya ce da'ifa ruwaya ce mai rawa saboda da'ifi isma'il bin abi uwais wajen ne wajen ainihin wato ainihin sahih bukhari saboda ruwayar ta cikin sai bukari wannan ruwaya ce min babin lintiqa wal ikhtiyar ruwaya ce wadda ta shafi mai al-imam bukhari ya tantance ruwayoyinsa wanda ya kiyaye to sai ya zaba ya tace su sai fitar da su ya rawaito su mun gane ba wannan kenan to kaga ya sha banban da wanda yake ba al-imam bukhari ba ko al-imam muslim an gane to wannan shi ne babban abin da ya bayu al'imam abu abdullahi malik gina anas bai rauci harisun ta waccan hanyar mausula din ba sai ya kawo shi ta wannan hanyar an gane ba sai ya kawo shi ta wannan hanyar saboda mai ya san hadisin ya tabbata ya san ya tabbata zuwa ga manzar sulam to sai ya kawo shi ta wannan hanyar wadda take da alinkita tsakanin shi suleiman bin Yasa da al bin amur Watan hanyar da ta zo da ambatan abdullahi bin abbas baina suleiman bin yasar wa baina al-miqdad radiyallahu an to wannan sabanin na cewa makarama bin bukar ya ji ko bai daga ba to na sheba al-imam malik sai fifita wannan akan wancan inda ya riga ya san cewa hadisin asalinsa ya ya tabbata ya inganta zuwa ga wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi an duk wanda suka rawaito ta hanyar shi Malik suka kawo a matsayin ba tare da ambatan to hadisin ya zo ta wasu hanyoyi wanda ya inganta gane ba ya zo min tariqil a'amash shi da Suleiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kahili al-Kufi zuwa ga Mundir bin Ya'la Abi Ya'la al-Thawri zuwa ga Muhammad ibn Hanafiya zuwa ga Ali bin Abi Talib wanda wannan ya zo cikin sahih bukhari cikin sahih muslim musnad al-imami ahmad bin hanbal da dai jama'a min al-muhaddisin da sai rawaito shi al-imam abu daud al-imam uh, nasai an gane to wannan kaga hanya ce ingantacciya ta tabbatar duk da abida bin humayt abida bin humayt kamar yadda yake cikin musnadul bazzar da sunanin nasa'i da sahih na ibn khudaima da sharhu ma'ani al-athar da sharhu mushkil al-athar kilahuma lil imam abi ja'far al tahawi rahimahullah min tariqi abida bin humayt shi kuma ani al-a'mash shi kuma an habib bin abi thabit shi kuma an sa'i bin jubair shi kuma an ibn abbas kaga shi abida ya saba wa jama'a wanda suka rawaito zuwa ga zuwa ga al'amash shi al'amash zuwa ga munzir zuwa ga muhammad bin harafiya zuwa ga ali bin abi talib shi kuma abida sai wato ga al'amash zuwa ga habib bin abi sabit zuwa ga sa'id bin jubair zuwa ga abdullah bin abbas sai zanto ya saba wa jama'a tiqat irin su abdullahi bin dawud kamar da yake cikin sahih bukhari an gane irin su jarir bin abdul hamid kamar da yake cikin sahih bukhari irin su shu'ba bin hajjaj abu bistam al-wasiti sun al-basri kamar yadda yake cikin sahih bukhari yayin yi zuwa ga haka kuma yana cikin sahih muslim an gane irin su waqi' bin jarrah irin su abu muawiya آه، محمد بن خازن الضرير الى صه الشيم بن بشير ان قالت دك ولنا جماعة سوسو رويت زواج الاعمش شيكم زواج منذر زواج محمد بن الحنفية شين محمد بن علي بن ابي طالب زواج علي بن ابي طالب وكان ابينا منهم من يصاب وان الشيخ هذا الحافظ ابن هذا تشكين تقريب التهذيب رحمه الله ya ce da bin humait ah, sadukun ne sai dai kuma so da dama yakan yi kuskure to sai ka ganin kuskure yayi kenan cikin abin da shi yasa al-imamu darqutni a kitabul ilal yace ruwayar wadancan jama'atu fiqar ita ce daidai kenan tikewar hadisin zuwa ga ibn hanafiya zuwa ga ali bin abi talib wannan ruwa ita ce daidai ba ruwa da shi abida bin humayt ba مروان ربيده بن هميس انجاني ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون ون al-miqdad da ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim da dai jama'a min al-muhaddisin nisrawaitu cewa al-miqdad ya umarta da ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ya zo cikin ah, مسند البزار دا صحيح ن ا ب هبان ده شره معاني الاثار ل شره مشكل الاثار ل شيء وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه شيء ده كان سيتم بير شيء ده كان سيتم بير وانت ق ل ن يا إ ن يا إ ن علي بن ابي طالب كان سيتم بير sannan kuma ya zo cikin ah, sunanin nasa'i as-sughra da as-sunan al-kubra da musnadin imami ahmad bin hanbal kan cewa wanda ya sa yayi tambayar shine ammar bin yasir ammar bin yasir shi yasa yayi tambayar shi yasa yayi tambayar to ruwaya cewa ammar bin yasir shi yayi tambayar ta zo ta hanyar ta zo ta hanyar aish bin anas aish bin anas من طريق ainihin عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح an aish bin anas kamar yadda yake cikin sunanin nasa'i as-sughra da kuma sunan al-kubra al-imam an-nasa'i da kuma musnad al-imam bin hanbal da musnad al da musnad na ainihin da kuma sahih na ibn hibban da sharhu ma'al asar da abi jafa al-tahawi da kuma sharhu mushkil al-asar min tariki amr bin dinar an ata bin abi rawa an aish bin anas sannan amr bin dinar ya samu mutaba'a ta abdul malik bin abdul aziz bin jurayd wanda wannan mutaba'a al-imam ahmad bin hanbal ya fadda ita cikin musnad haka al-imam abdurrazzaq bin hammam as-sanani ya fada ita cikin musannaf nasa haka al-imam ibn munzir ya fada cikin al-awsat haka al-imam abu jabir al-qaili ya fada ita cikin kitab ad-du'afa haka al-imam ibn abdur an-namri ya fada cikin at-tamhid shi ma zuwa ga zuwa ga afa bin abi rabah zuwa ga aish zuwa ga aish sai zanto abdurazak bin hammam as-san'ani da yahaya bin sa'id al-qattan wanda suka rawaito hadisin zuwa ga zuwa ga abdul malik bin abdul bin jurayj sun tike ne zuwa ga ata bin abi rabah zuwa ga aish bin anas to sai zama na makhalat bin yazid shi kuma sai saba musu makhalat bin yazid shi kuma sai saba kamar yadda yake cikin sunanin nasa'i shi kuma makhalat bin yazid sai ya rawaito zuwa ga abdulmalik bin abdulaziz bin jurayj zuwa ga ata bin abi rabah zuwa ga abdullahi bin abbas to shi kuma daman makhala bin yazid saduqun ne illa annahu sahibu awham sai dai kuma yakan yi wahani to na yana daga cikin awham din da malaman hadisi suka kira ya nasu shi yasa al-imam ad-darqutni a kitab al-ilal yace abinda da yake daidai shine ruwayar amr bin dinar da abdul malik bin abdul bin jurayj ita ce daidai wanda ta fike zuwa ga wato ainihin shi aish bin anas to aish bin anas majahul majahul ne da ka kaga ruwaya ce mai rauni duk da al'imam bin hibban ya ambace shi a kitabu thiqat to al'imam bin hibban kan ambaci majahil a kitabu thiqat to majahul an gane to ya zo kuma ta hanyar abdullah bin abi najih shine abdullahi bin yasar wanda ya shahara da abdullah bin abi najih shi kuma zuwa ga wato ainihin ata bin abi rabah zuwa ga iyas bin khalifa زواج رافع بن خديج زواج رافع بن خديج ودى آه، ونن حي آه، الإمام آه، أحمد بن حنبل يا فتد فتبدأ تتكين مصنط ناسا هكا الإمام ابن إبان يا فتد فتبدأ تتكين صحي ناسا هكا الامام آه، ابو القاسم الطبراني يا كتب المؤجم الكبير لكم المؤجم الاوسط آه، هكا الامام آه، ابو يعلى فيما فدت كم مؤجم الشيوخ ناسا هكا الامام ابو جعفر الطحاوي يا كتب تكين شره معالي الاثار لكم شره مشكل الاثار هكا الامام الخطيب الخطيب البغدادي رحمه الله يا كتب كتاب الاسماء المبهمه min tariq ابن abi نجيح zuwa ga ata bin رباح rabah zuwa ga iyas bin khalifa zuwa ga rafi to ita ma wannan hanyar ba ta inganta ba na farko dai ga mukhalafa abdullah bin abi najih ya ya ya ya ya saba wato shi ya saba wa su amru bin dinar da abdul malik bin abdul aziz bin jirayd duk da shi fika ne to amma ya saba waɗanda suke su masu kat ne kuma sun tsara shi ta fuskar mai adadi da yake nan kaga samuwar daidai ta bangaren su shi yafi mutum ɗaya kaɗaita da abu wanda suka ne sai kuma ya saba wa jama'a wanda su ma suka ne kamar sa to kenan ina ake tunanin daidai kaga bangaren jama'a bangaren wato ainihin jama'a ah, sannan kuma ga ga iyas da abin khalifa wanda shi ma majahul ne majahul ne duk da al-imam ibn hibban ya ambace shi a kitabu sikat kuma al-hafiz mana cikin taqrib at-tahzir ya tawassata fi amrihi ya ce saduqun to wannan magana ba za ta karbo ba majahul ne shi yasa abu jafar ruqayli a kitabu du'afa ce ainihin majahulun ne fi riwaya wato majahul ne ta fuskar ruwaya sannan kuma yana da wahami cikin hadisinsa a tarjama ta shi iyas bin khalifa iyas bin khalifa to da haka ita ma wannan ruwayar bata wato ainihin inganta ba ruwayar bata ainihin inganta ba to ya zo cikin al-mu'jamil kabir ma da abul qasim al tabarani mutaba'ar إبراهيم بن نافع المكي makki روح to amma ya guta ba a ci wadda a cikin isnadin akwai muhammad bin umar alwaki wanda shi kuma kazzabun ne ita ita ma ga muta ba a ce la yufarhu wato anishin biha in ma ta tabbata to kaga dai illar cikin hadisin ma zalat shine wa ya bin khalifa to ruwayar bata inganta ba ta ambaton wa ammar bin yasir bata inganta ba to wannan shi ya bari sai malamai suka tattauna wajen to ya abin yake nan an ce ali bin abi talib da kansa can an ce al-miqdad can an ce ammar bin yasir to sai zamana shi al-imam ah, abu hatim muhammad ibn hibban al-busti ah, sahih ibn hibban nasa rahimahullah ah, yake cewa kowannen su yayi tambaya wato ali bin abi talib ya umarci al-miqdad da yayi tambaya sannan ya umarci ammar bin yasir da yayi tambaya sannan kuma shi ma yayi tambaya da kansa yace babu cin karo yace shi yasa zaka ga a hadisin Ali bin Abi Talib akwai abin da babu shi a hadisin wadancan a hadisin Ali bin Abi Talib yace an ambaci bacin mani cewa za a yi wanka yana maka bayanin wata ruwaya ke gane ba na maka bayanin wata ruwaya wadda ruwaya ta bi cikin jami'ar tirmizi sunan bin maja musnad al-imami ahmad bin hanbal ah, min tariqi yazid ah, bin abi ziyad zuwa ga abdurrahman bin abi zuwa ga ali bin abi zuwa ga ali bin abi talib amma ruwaya ce mai rauni al imamin tirmidhi ya da ita cikin jami'ul tirmidhi ah, min tariqi zaida bin qudama kuma min tariqi hushayn bin bashir zuwa ga yazid bin abi shi kuma al ibn majah ya fidda ita a kitabu tahara cikin sunan ibn majah mun tariki hushayn bin bashir an gane ba Al'imam imam bin hanbal kuma ya fita cikin musnad min tariki khalid al-fahan zuwa ga yazid bin abi ziyad zuwa ga shi abdurrahman bin abi layla zuwa ga ali bin abi talib da dai wasu hanyoyi to ita yake magana a kai ita to kawo kuma hadisin al-miqdad bin amr da hadisin ammar bin yasir wannan an ambaci bacin mazini ne kadai yace da haka kowannen su yayi tambaya ne ga wani lokaci wannan yayi tambaya wani lokaci wannan yayi tambaya ne a wani lokaci to al-hafiz ibn hajar cikin ah, fathul bari da ya kawo wannan magana ta al-imam bin hibban sai ya ce to wannan hada kan waɗannan hadisan da yi abu ne mai kyau ya ce ya yi kyau kurai da gaske ta wannan fuska ya ce sai dai karshen hadisin kuma yana cin karo yana warware yana kwangwabakon baya da wannan magana ta shi ne mai cewar shi ali bin abi radiyallahu an fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala islam sai na ji kunyar in tambayi manzo kaga ya mace ne zakaral mani'a ya ambaci abin da ya hana shine mai kunya kunyar kuma tana to kenan kaga inda kenan ba jin kunya ba kenan kaga me zai hana yi da yi kan zai kenan amma da ya ambaci ce kunya ce ta hana shi kenan kaga bai yi ba eh bai yi ba in ji alhafiz ibn hajar to amma wannan bai kore cewa bai yi tambayar da kansa ba bai korewa saboda ambatan kunya da ya yi shi ya sa al'aini cikin bulkari ya yi wa shi alhafis ta akubi sai ya tafi akan abin da shi ibn hibban din ya faɗa an gane ba to amma muhammad zakariya al-kandahalawi cikin littafin sa sun al da kuma wannan ashek muhammad ali adam hafizahullah shi ma ya faɗi kwatankwacin na gani ma asalin magana sa cire bai jingina masa ba shi littafin sa zakhiratul uquba wanda sharhi ne na sunan a yake cewa cewa da yayi batun kunya wannan zai yi zanto a farkon al'amari ne amma daga baya kuma sai ga to ai masala ce kuma ta ilimi masala ce ta addini to ka ganin kuma kunya ta hana ne in abin nan to sai dai tambaya sai dai tambaya kamar yadda ya zo cikin sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin ummu salama lokacin da ummu sulaim ta zo take bayani game da cewa shi mata masu nama farki sai ce mai inna allah la yastahi min alhaq Allah bai jin kunya tabbatar da abin da yake na gaskiya sai kaga ita ma tana tana jin kunyar kenan amma tunda mas'ala ce ta addini ta ilimi kaga anan ba ta yi amfani da kunyar sai ta yi manzo Allah tambaya shin akwai wanka akan mace in ta yi mafarki sai manzo Allah ce eh in ta ga ruwa in mutum ce ah to da mamata ta kan yi farki ce ah to ta yake samun kamanceceniya kenan wannan zai nuna cewa Ali bin Abi Talib ah, radiyallahu an kenan daga baya ya ji ya je yayi tambayar kenan ya je yayi wato nishin tambayar ah, wasu kuma suka ce a ah, abin nufi ya umarci almigida da yi tambaya sannan ya umarci ammar bin yasir da ya yi tambaya to amma an jingina tambaya din zuwa gare shi saboda shi ne na yin umarni da ya tambayar sannan an jingina wa amma cewa shi ma yi tambaya saboda ya yi nufin zai yi tambayar amma ba shi ya yi ba amma saboda wannan nufin da zai yi tambayar da sakamakon alibin abdullahi ya ce ya yi to sai aka jingina masu ma yi tambayar amma hakikan wanda ya tambaye shi ne wa al-miqdad bin amr al-miqdad bin amr to wannan shine abinda al-imam an-nawawi shi ya tafi cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim an gane ba shine ya tafi zuwa gare shi al-imam an-nawawi rahimahullah ya tafi akan wannan kuma al-hafiz ibn hajar rahimahullah cikin fatawul bari ya goyi bayan wannan da kuma al-isma'ili cikin al-mustakhar kamar yana shi al-hafiz ya ambata cikin wato an shin fatahul bari amma waɗancan kuma sun tafi akan abin da ya faru ga kowanne wani lokaci ali bin abdullah ya tambayar wani lokaci kuma shi ammar wani lokaci al-miqdad bin amr kamar da shi ibn hibban ya tafi akan haka da kuma ibn abdulbar annamari cikin ah, ainihin at-tamhid eh, lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma wato ainihin al-khatib al-baghdadi kitabul asma'il uh, mubhama kitabul asma'il wato ainihin uh, mubhama kitabul asma'il mubhama su sun taba kan ne ala ta'addud kenan to amma babu jarida yake na cewa ala wanda ya tambaya shine al amma ruwa da bata inganta ba Ali bin Abi Talib kuma an jingina masa tambayar saboda me saboda umarni da bayar saboda umarni da bayar an gane ba tunda ya zo ma cikin sunanin nasa'i sunanin nasa'i min dariki abi bakar bin ayyash an abi hafin an gane ba shi ne a uh, usman bin asim al-kufi a zuwa ga ali bin abi talib sai yake cewa sai na faɗa ga wani mutum da yake gefe na cewa tambayi manzon Allah Tambayi manzon Allah akan wannan matsala ashe kaga yana wurin makina kaga ya halarci wato ainihin wurin sai ya ce da wani mutum wannan mutum shine wa al-miqdad shi yasa kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari sai ce ainihin fa amartu rajulan sai na umarci wani mutum wannan mutum din shine wa al-miqdad wato ainihin bin bin amr al-miqdad bin amr saboda haka shi an jingina masa tambayar a sakamakon shi yayi umarni da ainihin a yi masa tambayar da sai aka jingina masa kamar yadda ya gabata a sati game yin tambaya an gane ba Allah shine yake karba rayuka Allah ya tawaffal abusa hina mautiha amma ce kuma kulli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wa huwa fawqa ibadihi وهو القاهر فوق عباده ورسل عليكم حفظة حتى إذا tawaffathu wa rusuluna wa hum la لا يفرطون Allah shine mai karba rayuka da haka aka jingina masa domin ba a karɓar rayuka sai da umarninsa malakul mulk kuma an jingina masa saboda shi yake karɓa. an jingina mala'iku saboda suna raka shi da haka anan an jingina ali bin abi talib radiyallahu an saboda shi ya sa a masa tambaya din an gane can kuma an jingina wa shi al-migdad bin amr saboda shi yayi tambaya din saboda shi yayi tambaya din batun ammar kuma ruwayar bata ainihin wato inganta ba bata ainihin inganta ba an gane a wannan kenan duba ga cewa lokaci yayi ina gani sai mu tsaya nan insha Allah rana ita yau muna raye sai mu tura abin da ya tura na bayani kan hadisin insha Allah wa bi hadha al kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bambanci tsakanin al da al-waqiyu shi al yana fita ne a sakamakon wato ainihin ah, sha'awa mafari sha'awa ta wasa ko tunani ko wani abin da yake mai kama da haka yake fita sannan kuma ruwa ne wanda yake na karkatuwa zuwa ga fari kuma yana da gausi kuma sannan yakan fita ma ba tare da kaji ya fita ba to shi kuma al-watiyu uh, ruwa ne wanda yake fita ba wai ta hanyar sha'awa ba a wata cuta ce kamar damin listihada jinin cuta shi ma kamar haka yake da haka yakan fita bayan fitsari tsagen shi ruwa ne fari mai kauri sannan kuma shi ana jin fitarsa wannan kenan sannan kuma dukkaninsu a ah, najasa ne dukkaninsu na najasa ne eh, kuma suna wajabta sake alwala wannan shi ne wallahu ala Thank you. na? bishin makaranta ce da zai kai amma sai na ba kawai muna zaune bayan kwana ashirin da biyar sai bayan kwana ashirin da biyar sai da sai da

mace ba wai sai an sadu da ita ba sannan budurcinta yake yake yake kaucewa yake gushewa akwai hanyoyi da dama da suke faruwa ga mace zan ta budurcinta ya kau sai ka yi tunanin kamar ko an sadu da ita ma'ana ta yi rayuwa da wani kafin ka aure ta daga ciki yawan yin jinin al'ada yawan jinin al'ada wannan yakan sa al'aura mace ta bude wani abu ne wanda ke tabbatacce sannan daga ciki mace in tana yawan hama hawa sama kamar dai ne mai matattakala idan tana yawan hawa ta sauko tana yawan hawa ta sauko wannan shi ma yakan sa al'aurar ta bude saboda haka in ka aure ta sai ka ji ta kamar ta yi mu'amala da wani sannan haka mutum da take ɗaukan kaya mai nauyi to wannan shi ma yakan sami al'aurata ta ainihin bude al'aurata ta ainihin bude an gane wannan ah, da dai sauran fuskoki ah, wata kuma rashin lafiya yakan sa wannan wannan kenan abu na farko abu na biyu idan ka samu mace a wannan yanayi to wajibin da yake kanka shine ka kyautata mata zato ka ɗauka kawai ta samu kanta ne a sakamakon ire-iren waɗannan abubuwan da suke bayuwa zuwa ga haka ka kyauta masa zato wannan shine al'asar amma muna na zato to wannan kuma haramun saboda mafi yawa mummunan zato zaka samu ba gaskiya bane shi yasa hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala ce iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith ina jan kunnen ku game da zato domin zato shine mafi ƙaryar zance mafi ƙaryar zance kenan akan iya samun wani lokaci zato ya zama gaskiya musamman in kyakkyawa ne ba mummuna ba amma mafi yawan sa to za ka samu shine ma mafi abin da yake na ƙarya cikin ƙaryar shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kathira min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu sai ce shashin zato laifi ne ba su yace ko ni sanci da yawa daga zato ashe ba duka ba kenan sai kuma ce shashi nuni akan cewa kyakkyawan zato na abin nema ne kai kyakkyawan zato ga dan uwanka musulmi abin nema ne abin so ne sannan lokaci kuma yana kan cewa zaton zai iya zama wani abin da yake na gaskiya to sai Allah ce shahin zato din zunubi ne laifi ne sai ce wala tajassasu domin nuni akan abin da yake faruwa sau tare in mutum ya muna zato kuma sai ga yana yana ta bin diddigi dan ya tabbatar da wannan mummunan zato na sai Allah ya hana kuma kace to kar kai wannan domin ka kara kanka ne wannan abu na dai kenan sannan abu na uku in ma daga baya ka samu tabbacin cewa ta yi lalata to in tana maka ta tuba shiken ka yi da ta tuba shiken ka ɗauke ta a matsayin macen kirki gartacciyar. wanda ya tuba ga zunubi kamar ma wanda bai aikata ba ne shi kenan kawai ka ɗauke ta a matsayin tsarkakka mata ce kakka shi tuna ta tuba sai ka ci gaba da zaman aure da ita in ma ka ka ba labarin cewa ta taɓa yin wani abu a nan mai ka jingina masa abin da bata yi ba ya zama kazafi kenan Allah zai kama ka rabi da zai wannan kenan saboda haka kar a muna zato a tuwon zato ko da an cewa ai kaza kaza ne to a ce kai wannan abu ba haka bane ba zai yi ba shi ne Allah ke cewa laula iris sami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifukun a ah, yawa kadin kuma da a hakaf kenan hakaf lokacin da muminai maza da muminai mata suka kagen da aka yi wa aisha radiyallahu anha ina ma a ce lokacin da suka ji sun yi wa kansu zaton alkhairi ah, kaga Allah sai ya jingina abin zuwa gare su domin nuni akan cewa wani abin da ya taba dan uwanka musulmi ba kai taba sai Allah ta da a ce mumune maza da mumune mata sun zata wa kawo kansu alkhairi su ce wannan abin kagen kuma a fili karar kuma haka ne kagen isa Allah ce inna zai ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum to kuma haka abin yake dukkan wanda aka masa shirri aka masa kagi to alkhairi yake zama gare shi saboda Allah zai daga sa Allah zai kankare masa kurakuransa sannan kuma lalle ya zanto mutum ne shi ya sa har aka yi masa kage amma wanda mutane suka yi banza da shi ai ya zanto kayan banza ya sa mutane suka yi banza da shi kai ko za ka zanto ka zanto abin banza a yi banza da kai shi yasa za ta kai har a maka shirri a maka kage to kuma duk wanda ya bi hanya irin ta waɗannan mutanen da sai ya fi sai dai kawai samun bambancin eh, eh, yanayi da yanayin da abin yanzu amma sai ka samu wannan matsala ma kawo laka illa ma kila Musulmi rusul min Ta to saboda haka mana kyautata zunan zato wannan kuma shi ke nuna yadda al'umma take ta fuskar gurɓacewa alkhairi in aka jingina wani alkhairi sai ga ana to anya kuwa to ina samu wannan kudin me ke anya zuwa ne ka anya ka ka littattafan nan mako anya ba kwamfuta ake duba kuwa ka wannan littattafan nan da ake fama ka ina ke ka to ko da yake da yanci akwai laraba da ake ala to ka amma ko su ma ai ba shi kadai bane akwai su wani tuya su ba sa kaga sai a gyara amma wani abu wanda ya shafi shirri ka damani na ga take-taken ai rayuwar nan ka kowane shi abu dai ba a so da ya ce karka fito ka ce kafi ya magana amma na mutum tuni mutumin nan damani na gafi cewa kawai kawai kawai kaza ne saboda mutane sun zama kobata kazamai da haka ba abin da yake fitowa daga bakunan su ga yan uwansu musulmi sai abin kazanta wannan kenan sannan abu na karshe shine in aka haifa maka ɗa a wata shida danka ne danka ne kamar yadda yake a kitabul muwatta za mu karanta a nan gaba kitabul muwatta danka ne inda Allah ya yi bayanin cewa والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين liman arada an yutimma ar yayi shekara nawa shekara biyu wa fisaluhu fi amain. shekara biyu sai kuma ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasu na shaha daukan cikinsa tare da haihuwarsa da kuma yayansa wata talatin to an kace da shekara biyu cikin wata talatin wata nawa ya rage wata shida to kaga wannan shine na cikin da haihuwar kenan saboda haka kan ji tsoron Allah kai hmm. wannan shi sai ta zama ta karshe wannan wallahu alam mm. sakamakon da ake fita da shi na ilimi a ji a rubuta wa mutum shaidar sandiri e ko digiri e ba tare da kuma yayi ba amma idan yana da ilimi aiki idan ya yi shin abin da aka ne ko a ah, ya danganta idan ya zama na an ɗauke shi ne a matsayin ya iya aiki don aikin nasa da sanin aikin da ƙorewarsa aka ɗauke shi to amma ba zai a ɗauke shi ba dole sai yana da wata takarda da haka sai ya ya biya ya karɓi wannan takardar ya bayar to a lokaci ya halatta a gari amma idan ya zama na ba wai aikin aka duba ba iyawar aikin nasa ko rashin iyawa a kwalin aka duba aka ba shi aiki ta wani haramun ne khiyana ce ha'inci ne ga al'umma saboda ya zama na kenan ya zo yana yin aiki da kwalin da yake ba nasa ba ya zo yana yin aiki ga abin da bai karanta shi bai iya shi ba an gane an fahimci bambancin ta wannan shi ne saboda ka iya aiki ka san aiki mutane suka ce wani gashi ka iya aiki mu za mu ɗauke ka saboda iya wannan aikin naka amma yanayi ya bayi zuwa ga sai da wata iya takarda nemo saboda ga sai je ya siyo ya kawo kenan aka ɗauke shi babu komai an gane ba dan aikin ne ba wai dan takardar ba an gane da kyau wannan shi ne. amma idan ya zama na a kwalin ne aka duba ba wai iya wasa ba to wannan kaga ha'inci Allah kuma ya ce ya ayyul zam la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan shine subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin